صلوات الله وسلامه عليه فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو ارجيكا ارجيكا في جمعة هنا ورينتيكا ارجورون نشرة المنى جروب البركانتو كانتي مجموعة التوبة ورينتي جروب التوبة ارجوكم هذا الكوكيل ما هو غريوتي سي البركانتي كا iri yon nawar kayon hanga dan ma irkwe makirse alkhairi kali wani wakati yo boryani an duniya na lahara kwe manarin hafani na ma ibama kwe marsarin na haifaka irkwe su ba su yarda na irko gun hawa aljuma zai kalcin da wani zuma hin cin gorn cene in wani bayani kuna e, a irko bar mawari salamtare handu gun ta ci juma da awwal a wani jibiri waran kacinin kano koy ko sawina nde ɓi zama ka koye madina jirdu fo na ta taci na wai taci a fasi an ko na kamme o kan meburu jibiri handu handu hinkante jibiri igano ya an ko sawe mare nan deɓi isa hayu kan gun la sabu na jirɗum hinka na zon taci e eh, jirɗum hinka na a woycini yenoya oy na waran ka hinka safuan to edu ko gor ho na mawdu ɓeeri وشروط قبول العمل min al sarti hay fokur pegol na sharti ɗay kalibe ka jingar sarti gano gayyu na wakkati o kalkakuy halka kuy mojine kalfawina ala sabu surutoɗi to yeno koyne hal ho il wona ibade o kulpey maɗu ka tabor se agona sharti o kalfawi kabu alhaali na sarteɗi gisi hew kuna gonna dalili min alkitabi wa sunna sarti ana alfacil se لأي نوع من العبادات شرطان هما المتابعة والإخلاص كتي ibada kul pay ka bodi batte ka ibada no kan lada ceji nan nor ko ga agun na sharti hinka sarti sintinga non ce mutaba sarti hinkante al ikhlas الانسنت ومعنى المتابعة هي كان نفن متابعة هي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل عبادات من مدن دنا ندبي من عبادة كل بيكان تكونا وأما الإخلاص واتو دي دي مبا عبادة النور كوي كبير سي كادي لادا نون تشجي سنبرا هيكا عندي من نشو شوية نيبون من أولي السنة دي وأما الإخلاص أما هي كانت إخلاص هو العمل لله وحده دون غيره من مقوي تركوي كبير فرنك سي kanan borfo margo akuna ko borfo sabu ceji o borfo daidai ceji o borfo mai ceji o borfo diye ceji بهذه يعني بهذا المعنى معناه كان معناه كان كيلس سنت ci bar sai ka dai ba بونا gwitar كو kai bir ganna yani ina tarkai ganna na bafo sabu ce na ce bafo mai na ce bafo di alhaali ndukanaate sunna boŋ wato andi ɓuŋen fooru boŋ erikoe sutawu yeno de naate sunna boŋ ŋa kube kabuwura mannata erikoe gannante man saabu alho ŋadi boŋo suudu laada kanceeji laada sakunanoya sedi sarti hinkadi kulma kube alfa yeki sarti hinkadi kul san kube ŋa alfa kana dalil karikoe kuibirgo ko kirse wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddine hunafa'an wa yuqimu sala wa yutu zaka wa dhalika dinul qayyim kati bor hen noydi kam bisa za andabiyo nan ban naboro naboro hen ne cin ne kulpe nga nan foru na haifa fasiri manga kai tere gana mukhlisin lahu din ko ga men gane di bor yani nga kai tere se bi mana mukhlisin mu bar bu kan gona ikhlas ngoyi di ma ma ku haifa an bara hay kan kira kida yi ko moru na shirku kulpai zai kan da ibrahim ko na sifan na kana na hanifan musulman wa ma da min al-mushrikin abana bafo kan kira kida yi ana kai ko margu na cifiri ba cencene astifiri kuna astir kan ce kuna wa yuqimu sala ngari nani majingar kayni wa yutu zaka mazakaka wa zalika dinul qayyima adini ka bara adin kayenteno ya dai hinka ngari bani suratul bayyinah wakala nabi wakala li sallallahu alaihi wasallam ngaadu kati aya fo kono ko andu kubra adi kono uko amonan debi jirmante furu na ikhlas di ngana ko tere cimete inna anzalna ilayka inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq mukhlisan lahu ddin ala lillahi ddin alkhalis suratu zumar ayatu thaniya kaci irkwe tere cehe kalna tila zumanin seno bilhaq haqqi na cimi qur'ano ya ifoga na mukhlisan lahu din mababo foka ngu nwere aki nwere adini geni ikwetere gana ikuna amogu nwere adini geni ikwetere gana ikuna bimana amogu na ikhlas ikwetere gana ikuna ala lillahi dinul khalis ala hanga feri kama lillahi dinul khalis adini ka akwai ko bara ikhlas guna kuna a kai daidai sa kuna eh, shirku sa kuna dide ya sa kuna irkwe kwe be wana din noya ya wa ga min al ayat ayu bakan la sinter se al fakir bakan na hin ko wa alin duka kere fahaman haqiqat al ikhlas hay kan nufin na ikhlas huwa sarf al amal wani magwai ko buka ka barkurfe sabu ce juga na barfa kuma mana di na mayuga wata karo bihi ilallah ka ce ji kama ne nan narkun na gwaidi wahada hakkude téléphone ko boy kulpe kano sarano dingatno mehono ɓe haysu laariya an si wala suma an ngoy ɓoyi kona riya si mamayo si wala talaban lil arad azail ɓen eh andune mona he fo ciji ba foka goy tewi ko nan ko ɓara ibada wa innama yarju bihi sawabu llahi wa yakhsha iqaba hay kande no fina goyiɗino nkam nar kwe wani lada ce juga ngam barba fo kan hamburu akwai tai wani azaba kwe nin nan gbaidi wa ya yatma fi ridahu ngam in kwadai akwai tai wani yarda ga wali hazal ma'ana ma'na kwadai ya su yi sin wani ma'ana ko kuna no irin wani alfabe fo kan gace gace qadi iyad agokoci tarkul amal min ajlin nasiriya kaji bor magwe yina gwe henno te yina kasim man kan hamburu ya ganna magwe henno te yina de sarano su sara de jinga nafile noon suute suume how il faut ganna ɓuurma sukacin bara riyatay e koye ganna wal amalu min ajili min ajili nas shirku alfati mar o makkoye ce kan ɓoy yoɗite ibada yoɗite ɓoru ganna mamma o ma diya o man sabu ganna gadi alfati shirku noon gadi gadi shirku bo on andi shirku noon indiya diya ma ɓoy nan kacin suba man sabu gano riya magwita buruma sa buruma diya ga a ga dishir kunal fa li sallallahu alaihi wa sallam bici na kai andi sai ga na akhwaf ma akhafu ala ummati ashirk al asghar afatin ga dalilin ci kan andi bici sai sallallahu alaihi wa sallam hay kan ga ko hamburu ga manal umma sai bay bay bay ngono turu cene nan andi bai fa wal ikhlasu an yu'afika allah minhuma hay kan ko sari na hin kar kuru nan buru masu buru ganna men su gwe ta buru ganna da yake nan no ngam bine yan bine bara zahiriya yake su gwe na zahiriya batini ya kwe kebiri kere nga iliyo wa su zahiriya bai iliyo buna da yin sirin gwe ta na zahiriya yake kere ilimin batini batini nan akutar sai to ikhlas ke bine tukuntana gono أن يعافيك الله منهما كمن سرنا شرك نريا لكل أما لو تركها ليسليها fil Khalwa. amma wani ba wona ibada fo ka attenan no jama kuna duwa ka ta foronku an baci eh, na filo na osara fa hadha mustahabbun ngadi alfahari ban ngadi illa an ta takuna farida fasira ka ko bar lan ka zakaya zan baki ta to suga tu suga tu nga ka batun masala au an kuna aliman au an bara bofono ka yuktara be da na gwihin nate gwihin nadite a bar be na ka burub din diyam ba din din nara fal jahru bi hadhihi al ibada Ina, izi afdal da za da akwai ba zanga ta kano ibada zanga ta ka amma tabatu ne buruma duwa ka din din na dai an ga daidai no amun dula da kuna no iman ciriya ni yano ciru kwatin na buru buru a ka na ne ya wani akida ga tarbiyi no ngadi ahmiyatul ikhlas kare ibn mubarak yani yani an wani amfani bai wato a wani darja ibn mubarak fi bayani a hamiyatul ikhlas rubba amalin tsagirin to kabirunin niyya rubba amalin kabirin to sakiruhun niyya huna ya kul tukabbiruhun niyya wa rubba amalin kabir ka can cahinka bai foka akwai kubar ce ne ni ya bori mana um, um, alada ma beri kamsa bebe an cafin cayin ta niya yani ni ni ya cin nan gbai cayin ka borna te gbai ka akwai ko bara gbai ai gbai hin ka gbai be te da niya su bori aladama cayin hakuna su duwa alada min ahammi a'malil qulub duka bara more min ahammi a'malil qulub bi ittifaq a'immatul islam a bara eh, bine kona ŋmene gbeyo ka coro bine agun tadi bine kona ŋmene gbeyo eh, yani alfayu ŋmene mefo kuna wato alfayu be kweyu liman be beri ŋmene mefo kuna a bara he kan ikhlas ŋa abisa bine gbe kulpe ka borbate wala shakka anna amal kulub sika sika bine kuna ŋmene gbeyo hiya al aslu limahabbati llah ŋa a bara irkwe bakasine sinte wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam na wannan dibjin mante قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن دبك السكة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات بي كل بيبار هيكا أهدرا النية وإنما لكل امرئ أقولوا ابن آدم كل بيس أقوي كاتي ما نوى النية كاتي niya nor kwe kwe biri bor gwita na de niya bora man gwita bori di bongo da niya su bori ba gwe di ba mete request na abukata alamat al-ikhlas de alama fo ya cibi ka boron man do aka be ngono ngbe yuko na mbal mukhlis aw mbal mura mbara ba foka ngon na ikhlas inu ka ba ba foka riya barangbe siman bon guna na alfa kanan sai ne sigi diyal alama yo kan kabo baka kabo ngurun sai din ngurun sai da mabai kan bal mukhlis din sin sai mabai kan bal mura kathiratun min yani كثرة من منها الحماس للعمل وهي كثيرة منها الحماس للعمل للدين أم بربو فكم باع الدين بيو وتنقل نشاتا هنا ويكون عمل السر أكبر من عمل العلانية نقول كان تباتن تكون تي ibadai نا abai kam sawar كاين تي باتون كاري نافلينو fili noya wal mubadaratu ma al ihtisab al ajr incin ko goyitino wakkati kul ko koda inor kwe kwe beri ko lara koda inor kwe kwe beri ga wa sabr wa tahammul ngo na suru goyidi kuna ngan dimbiri wa adamu tashakki goyidi kuna der kwenan zarban su kwenna hen bo foga wa ilqan al amal fi sirr bar bo fokan cin kan goy boriyani ba tukutukuno su bar gbe batun kpara forun kunun kwe ko gbe boriyani da alamu yana ka man bawon guna kada da alamu yana gunun gbe kuna mabika ngun na ikhlas na tamaratul ikhlas ikhlas muna eh, amfani wa wani caturin zai kaba kanti da yin tabbata ga minha annahu ahammu asbab kubul eh, amal a bara aifuka a nan makarkabar gwi tanse ma ba da marguyin na dindinin na dibi sallallahu alaihi wasallam wa yuktabu li sahibi al-ikhlas ma wa min al in cin hantun eh, warka akwai ko bara ikhlas na kutu gwi kana niyyata walau lam ya'malu ba na tin ma la da hantu masu sai kasman ikhlas ka aga ka don ganna iza na aw nasiya ta arbar haika nafila na cin ta cini qiyamul layl qiyamul layl nama aw ajibirno aw nasiya aw adirngano kutiba lahu thawabu amali mace haika na agbai hantu alada hantu masu kazalika iza marida yano da baran mai hona cinte au safara nga zangai au adira kutiba lahu bi ikhlasihi an wani ikhlasi mana mai hodi lada hantu masu الكتب دونغدي انشينو وما كان يعمل صح يعني صحيحا مقيما ما هانتما سي ياسكا ساكا بونا باني او اسيدرو اسيدرو asidiro asidiro هانتما سي هو سبب من أسباب رفع الدرجة في الآخرة أتي أقول سابو كان ما بور بردرجة كان دو بمودك يعني ما دخول الجنة آه، كما يكال الجنة ولد سوقا والنجاة من النار وكما سالين نيني وغير ذلك من ثمرات الإخلاص أمني إخلاص مني هفاني بره كم بيو yarin kokari ka ikhlas wani amfani di yani gana ka kokar ka a ce ba ta gabu domin eh, domin ce no ba gwe ce na fonon ga da ikhlas guna kuna irko ko dan danna amma da ikhlas sa kuna ban nan ba wahani ko wannan ya ikhlas ganna eh, magwete kadin din nan da ga amaru da da bar gun biriya kuna ban gunna ikhlas bai ko wannan yano de ngon sunna kuna ngan sunna ikhlas be kon ahin kar kun non de ba modira ya bar sartu ka mbor bu tan ka kamar bu tal se kamar sala ikhlas be kuna kar chuna riya ko kosu tali wa kat banna kamar kosu ke bi manan bo jina bine ilin ke kali hinsa من تبون كان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سليما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء اللهم طهر اعمالنا من الرياء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الاخلاص في الامر والقول في الفعل في الفعل والقول يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وإلهامنا وهمومنا وقومنا يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين